رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم أمر لا هدي watan ramadan yana da kwana goma sha takwas halittari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau na takwas a muna tara da watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma majalisi na goma sha shida a wannan masallaci na fcda da ke area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja a yau allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu da ziyarar manya-manyan baki wanda muna dakon isowar shugaban kungiya na kasa baki daya wazirar shek a imam abdullahi ibn na'ibi balala hafizahullah tare da kuma shugaban na kungiya na reshen kungiya ta kasa reshen birnin tarayyar najeriya a kungiya da kuma manya-manyan mutane masu daraja cikin shugabannin kwamiti da kuma da tsawon kungiya ta kasa ba ta iyayen a cikin da ta za mu zanga ta fara karatu kafin a ƙarshe kuma insha Allah wani shiyar da ke sanar da zuwa bakin da baki ɗaya insha Allah a karatun mu na goma sha biyar mun tsaya a aya ta ashirin da ɗaya ko za a zama amatan min ba da zuwa ba yanzu za mu tashi aya ta ashirin da biyu a cikin suwar yunus هو الذي يسيركم في البر والبحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر allah maɗaukakin sarki shi ne sarkin nan da yake hore ya ba ku damar tafiya ta hanyar hore musu abin tafiyar jirgin ruwa nan. filbarri a filbarri a kan ya hore mutu, wato motoci a yanzu kenan jakuna da rakuma da dawakai da alfadarai a da da sannan kuma da jiragen sama da kumbu a goro da ake hawa to duka Allah shi ne yake yadda ne yake taimaka muku ya ba ku wallafi yusayyirukum mana yake ba ku iko da kuma damar ku yi wannan tafiyar da ta wasa da hikimarsa da kuma ƙarfinsa هو الذي يسميكم في البر والبحر ya kamata ku tun da shi yake muku haka ku gode masa kuma ku bauta masa sa'anan kan ku haɗa bautarsa da kowa hatta idan kuntum bil fulki Allah subhanahu misali guda daya ibtidaiya wato misali idan kuna tafiya a cikin ruwa wanda shi ne tafiya da tafi hatsari ga eh, misali a gare ku larabawa sai kun kasance a cikin jiragen ruwa a idan kun tuntun turki wajen raina bihin biriki sannan jiragen ruwan suka dinga gudu da su birihin da iska wacce take da tsautsatsin iskar da ake bukata a cikin jirgin ruwa wacce take dacewa da yadda za mu dinga ɗaukar direction inda za mu yi tsayibatin waja'atha ana nan kuma sai rikun asikun iska mai tsananin tashi ya kama da guguwa sai ka zo idan wannan iska ɗin ta zo su mai kama da guguwa su za mu shiga cikin tashin hankali waje a hannun mauji min kulle makani to a nan ne sai igiyar ruwa sakamakon wannan iskar sai ta dinga murtsawa min kulli makarin ta ko'ina ta dama da hauni idan ta murko ta dama za ta watsa ku hagu ta wuce ta murko za ta watsa ku dama kuma da za ta faɗo kan wanda sai ku faɗo kan igiyar sai ta tura ku da kuma ta za ta yi baya wannan shi abin da ke faruwa wa mannu su da suke cikin wannan jirgin ruwan sai sun tabbatar annahu uhita bihi kamar ya sun kewaye da su sun su ba tare da sun shirya ba ba yadda da su anan an ce uhita bihi ana nufin sai sun tabbatar da cewa wato dabara ta kare musu sun shiga cikin yanayi sai aka yi amfani da kalmar ihaba min kauri ka ahaba bihim al'adu idan makiya suka kewaye bayan da za su iya domin majalis ana fitar ihaba ana nufin a takura ko a azabtar da kai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wallahu muhitun wallahu muhitun bil kafirin كما يدري فصلوا كما تشهد السوء على النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وذهبهم في ظلمات لا يسلمون ثم بكم من فوق لا يبصرون فوق سيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعل أصابعهم في آذان من السرائح على الموت والله محيط بالكافرين duk inda kafirai suka ce Allah ya kewaye su da abubuwan da za su hana cewa haka zalika wa zannu annahu uhita bihi sun tabbatar da cewa wato an gama haka Allah zama kalama a cikin suratul yusuf lokacin da yan wani suka zo suna neman a take ba su ɗan annabi da su tafi da shi قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به za ku dawo illa in haka da kuntirin an fi ƙarfin ku an kakkashe ku ko an fatta ni ku gaba ɗaya har da shi shi ne an rage haka an gane ko haka kuma bakin zuwa wata ala yake ba da labari a kan ƙwayan mutane guda biyu ɗaya musulmi ɗaya ba su wanda yake musulmin yake wanda ba musulmin ba wa yake cewa ah, kamar da Allah ya ta cikin suratul kafi yake cewa dan kaga kafi ya'ya da dukiya to ni ma ai ya kuka ta ubangiji fa ta rabbi an khairu فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أيصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا wato don kana ganin kafi da dukiya kafi da yaya to ai ya fusata ubangiji ya bani dukiya da yaya ko abin da yake khairar jindan da suka shi khairar jindan da suka abin da yake wannan gona da wa yusila alaiha hudban min as-sama'i kuma Allah ya tura wa wannan gona ta azaba daga sama فتصبح تسعى أيك سعيدا تازم ولي تباش الكون في كون أو يصبح ماؤها غور الحكم دون ليس ضرب جاء أنفاني أما يصبح غورا إذائها لذلك يا رسول قرنون الباب فلا تستطيع على مطلب وكنت رؤيتها فهي الله وكنت tare da jin da wasu suke nan amfanin gona kafin da ƙara sami in Allah ya gana ma sai haka wa uhi fadil fadil sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko da azaba ta gobe sai ta kewaye gorarsa kaga ihata a nan a ayyuwa irin ka aiwatar da wanda ya ke kusurwa ba wa uhi fadil fadil ta kuma sai na alama ya da ya kashe ya gyara gona yana jira a samu rifan sai ga kawai ya kawo ya sun ala urushi ga ta akwance ala urushi ha gaba ɗaya wato ginshikan da aka gina gonar da inda a sami gini irin wannan gashi ginshikan sun faɗi ita kuma ga ta faɗo ta jiki da kaga shi kenan kashi ya haɗe wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahad fa ina ma bida da shirka wa ma hada wa ina kuwa to ma'anar ihata kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa هو الذي في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة wa farihu biha suna alfahari suna fariya da farin ciki da wannan gona a da wannan iska da tafiyar suna da wani kusa iska da za su ta ja a tarihin hakim sai wani iska guguwa ta zo wa ja a kudin mawucin kulle makani kuma sai igiyar ruwa ta zo ta koɗi ta gaba ta baya ta dama ta hauni wa zannu annahu kuhi tsabi a lokacin da mu tabbatar da cewa an bullo kusurin da mutane lafazin zanna yana zuwa da ma'anar kirdado da fito yana kuma zuwa da ma'anar tabbas ta yadda ba ka da adana shaɗa كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى كلا تكن ردي لك مدى مدى مدى رأي أن أدم على ما التي إذا بلغت السراسية إذا أي بلغت السراسية إذا aka fara ɗauko shi tun daga ƙasa har sai da ya zo makoshi shi ne jawo kowa makoshi kowa wanda daga nan ne mala'iku suke hannun kowa tattara ta nika wa mala'ikar mutuwa wakila aka dinga cewa zuwa ya zasu ce in uwar mara lafiya man rafi waye likita da zai iya zuwa mana shi ya shiga kwama a nemo magani a kawo ka ana man rafi ina ne rubiya ina ne tawaida ina likita wa zanna shi kuma mara lafiya ya tabbatar da al'amuran yana da An na cewa sha'anin ko wannan rashin lafiyar alfiraku ruwa da duniya ne ke tabbata da ka wal tabbata zaku bisa makanjan sa ta da kana zuwa ka hawo saboda an fara zara da kaurin ta da dama yana hawa kan da hawo na hawo yana hawa kan da an fara ta to ba magana da ita ba ila rabbika yawmin idin mata yau gaba ɗaya an ana da zuwa da yana gudun ubangijin yau kuma gashi zai tafi wurin ga shi ko talafar da da ya ci da ko a baka ko a aikata ko a baka da aikace wala falla bai sallah lakin kazzaba sai dai amma yau an tsaye ta wa tawalla shi ya ba ثم إذا ذهب ثم ذهب إلى أهله يتفقى هنا لك فقال ثم تعلم ظن بمعنى أيقان يا تبتر وظنوا أنه أحيط بهم to in suka tabbatar da cewa lalle an zo ta inda ba sani ba da Allah sai su dinga roƙon Allah mukhlisina lahu dina suna masu tace tauhidi suna masu tace addinin su ba Allah da shi a lokacin da za su ya Allah ka tsirar da ba sa tunanin aljanu idan masu zuwa wurin aljanu ne ba sa tunanin rawani ne wanda suka imani da wani abu sunan rawani muna ta faɗa rawani ne aljani don ba wata halitta da kuma nan da wata ba malaka wa aljan ba a iya sanin sun kai ba an zuwa aljani in kuma na nan aljani farin aljani ne to duwar aljani ba kwai kwaɗin irin saman nan in dai ta amince da bukaye wani aljani ba a gani ke kuma yadda za a ce wa iska a cikin aljanu rauhani haka za a ce wa ɗin Allah a cikin rauhani inda rauhani ne wanda yake ba shi ne da shi ba ruhi ne da shi kawai mala'iku kuma hala'iku ne rauhani ne to kuma wani mala'iku ba a ce da su a yi nan su kuma masu kira rauhani nan mafi yawan yankin shirkai ne to wani lokacin sai a ce a za maka istihara to wata istihara ɗaya ɗaya abin da ita sa saboda kawai wani rauhani ne da yake zuwa shi rawa da an ya zo yau da kullum zai zo maka da irin magana shirme ne da gaske ba kowane rawa ne da yake da kudura da Allah ya san kusa a cikin ifa masu bauta wa shirmai masu bauta annabawa kamar kiristoci suke bauta a nan isa da wanda suke bauta wa kamar maryam da wanda suke bauta wa shanu da wanda suke bauta wa dukkan wani abu da aka bauta wa kuma bayan Allah in aka shiga cikin wani tashi na hankalin yadda suke kan da aka ce ya Allah ya rabu Allah دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه ألا من دعوا بدي كثيرا ومن ذاك ومن جرب لنكونن من الشاكرين مرة إذا كنتم الشاكرين مع قبولنا amma me ke faruwa idan an kira da cikin suna gode wa Allah mun gabatar da ayoyin da sai Allah ya ce falamma فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ثم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى كتاب فلما أنجاه أما إذن الله سبحانه وتعالى أنجاه يتير تدسو يتير تدسو لك استنهال دسكي سكي ya kubutar da su daga cikin wannan bala'in da suka roƙi Allah da zuciya ɗaya idza hum yabghun idza hum fil ardi bighayr sai ka ga su kuma a madadin su ba Allah sai ka ga sun dawo sun ci gaba da banna a ban kasa cikin gaggawa wato bighayr al haqqi ba tare da yin abin da yake na gaskiya ba ai mufsidina fihi mufsidina kamar kona gidajen mutane zaluntar mutane shirka cin zarafin mutane magashi da sun ce inda Allah ya taimake su duka ba za su yi wannan Allah yake cewa ya ayyuhan nas wannan ya faɗa ne don ya jawo hankalin ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum haƙiƙa wannan zaluncin ba kanku kuke yi wa dan kun yi ƙarshe kanku zai koma domin ba zai cutar da Allah komai ba kuma ku karshe za ku ɗauki a wato za ku ɗauki sakamakon zaluncin da kuka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai banku ba mata alhayatin duniya wato ai ta tamatta kuna za ku ji daɗi mata alhayatin duniya ɗan jin daɗin rayuwar duniya kaɗan a nan kaga ai mata'a ya zo da wato ya zo da nasaba a kira'ar hamsu al'adu amma a kira'ar uh, al'ura a tisa wa ma'abu shuru al'adu mata'ul hayatin duniya sannan idan muka ɗauki kira'ar jimhur idan muka ɗauki kira'ar hasu an asin sai ya zanto ya ayyuhan nasu ya ku mutane rayuwar duniya ba ke so ai wata wa mata a hayatid dunya jin daɗin rayuwar duniya ba ke so mun sani shi yasa kuke wannan an kun shiga cikin rinsi ma kuna addu'a ne ba saboda tauhidi ba saboda kawai dai ku samu duniya kuma da yake tafiya da hajji dan dai yana ganin kamar za a karɓa addu'ar da ne ta a bashi kuɗi kawai shi ne kuɗi haka in zai bakin ka'aba ma kuɗi Allah kuɗi Allah kuɗi saboda yana ganin cewa kamar kun ya saka miliyan biyu ya tafi umara ko ya tafi ya saka miliyan uku to zai je kun ya samu miliyan ɗari ko sama da haka to da ba dan muka bada shi wannan labbaka Allahumma da kafin dubba a bakin to inna ma yabghi mata al hayatid dunya sai kusa akwai masu neman duniya ta hanyar lahira ko duk da cewa ba laifi bane ba ka roki Allah alkhairin duniya ta hanyar wani aiki da ake nema na lahira ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار النار cikin hasana ta fi al'adar kana kawo kuma aikin tsakanin rukun a alyamani da alhajar al'aswar da hajar al'aswar har abin da za ka dinga cewa to wannan sai zama mata alhayatun duniya a kira a jibu kuma shi ne mata duniya wannan da abin da kuke yi rayuwar duniya ce wacce take ba wani tsayi ne kamar kamar da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya buga mana misali a cikin rayuwar duniya to wannan shi ne shi yasa imamu shafi ne yake cewa yin tsayi يخيركم قل فيه ينشركم كفى متاعا هو متاع سوى حق برفع تحمل يسيركم إن هو الذي يسيركم في البحر آه هو الذي يسيركم في البر والبحر قراءة ابن عامر الشامي ينسى ينشركم yanshurukum fil barri wal bahr ubangiji shine wanda yanshurukum wato ya ajiye ya wato ya hadice ko kuma ya yada fil barri wal bahri a tudu da kuma a cikin teku kaga sai zamto kenan fassara ta zama fassara biyu ya sa imamu shafiri din Allah ya kasar rahama a wannan baitin a cikin farsh na surat yunus ya ce cewa yusayyirukum qul fihi yanshurukum kafa hmm. lafazin yusayyirukum in ka tashi za ka yi da kira'ar kawo shi ne a ibn amir ashani ko kalif lamunin da nemin kuma a majiransa su suke karantawa da yanshurku mata'a shi ko mata'a واحد حق برب برب تحمل ذكر ان كانت توشي لذلك ويقوشي لذلك سوى واحد من بند حق شينا سوى آه، متاع الحياة الدنيا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجئكم فننبئكم بما كنتم تعملون إن كنت داو قريب في مضاق العبارة من وقت أي كتابة نعم إنما مثل الحياة إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى bayan yayi wannan bayani mai kayatarwa da gamsarwa to sai ubangiji subhanahu ya kuma zo da wani misali wanda yake wannan misalin kamar ana so a faifaice abinda aka ce mata alhayatid duniya daɗin rayuwar duniya kuke so duniya kuke nema ita kuma duniya kullum mun faɗa ta tattaru a kan kuɗi na ɓatarwa da na ajiyewa da na ado da kuma wurin zama wadatacce da iko kamar mulki kenan da kuma wato ainihin da iko kamar mulki da kuma dama da lafiya da mata da abubuwa da ake iya yin alfahari da su wannan shi ne duniya wanda duk yake nema su yake nema to Allah ya ce mata alhayatun duniya wannan jin daɗin rayuwar duniya kuke nema to bari a gaya muku mai take ita duniya sai Allah ya ce innama matsalul hayatun duniya ita rayuwar duniya duk wani abu da za ka kwatanta ta da shi to bai kai misalin da za a baka a yanzu ba wannan shine fassarar innama din adatu hasrin ma'ana tana jan layi akan duk wani misali da za a yi a nan sai ta kewaye iya wannan suke, wa'yancan duka rakiya su kai wannan suka rasu sai dai in suma irin sa ne gobar ka ji kwarewa ta ƙur'ani a nan in za a yi misali ana buƙatar abubuwa guda hudu abu na farko shi abin da ake so ka gane shi ne subject mata shi ne almushabba yanzu shi ake so a fito maka da shi fili kamar kana gani sai na biyu kuma shi ne almushabba bihi wani abu wanda ka san shi ka fahimce shi sosai ake so ake maka to wannan subject mata ɗin irin wannan hmm. sai na uku kuma sai a kawo maka wani common factor wani abu guda ɗaya a tsakiya wanda shi ne a cikin wannan da ka sani sai a ce to wannan ma ka san shi saboda shi ma yana da wannan abu to sai na hudu kuma a kawo maka wani abu da zai gwada maka cewa wannan ba shi ne wancan ba kawai kamar ta ne wannan su ne abubuwa guda hudu to a nan tsaya tafiyar da ubangiji ya buga misalin a cikin wani usuluni na nutsuwa sai ce matsalul hayatin duniya ita rayuwar duniya kama in an zarnahu min sama'i wato kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama فاختلط na batun الأرض sai shukokin da suke ƙasa dama tuni an je an yi dashe to da ruwan saman ya sauka sai su wannan shukokin da suke kasa ba su fito ba sai suka haɗu da ruwan suka cakuɗu da ruwan to kamar ɗan adam ne ya taso ya girma ya shiga fafutukar nema wajen kwadago ko kuma sana'a ta hannu shine abin da bahaushe yake cewa tsirfa shine sana'a ta hannu abinda za ka je ka tsururuta ko kuma kasuwanci na saye da sayarwa ko kuma dama an bar masa gado amma bai san me kudin ba sai da girma to dukiyar yanzu ta zo fasta na fadihi na basul am wanda galibi ta kan zo mutum a daidai lokacin da ya fara musafaha da samartaka ko lokacin da yake bari hmm. mimma ya kulun nas wal an'am wannan ruwan da ya zo ya haɗu da shukoki na abin da mutane suke ci kamar abubuwan da ake shukawa kuma a haɗa a ci wal an'am da kuma abubuwan da masu ne dabbobi su ci kamar harawa da ciyawa da sauransu to idan ruwan ya sauka ya haɗu da wannan shukokin to ƙarshen gani shine albarka za ta samu da ikon Allah da kaddara Allah kamar da kai ma in ka shiga maya da ke ya zo dukiyar ce ta zo to a lokacin nan ne kaga da zarar ka fara yin yi sai aga ka fara canza kaya sai aga kayan gida mai kyau sai aga in da baka da aure za ka aure sai ka zaɓi matar da za ka aura dan kuma da kana da ladan noma to kuma yanzu za ka take aure wani ma la yuzi hubban ila hubbin wa inna ma yubaddilu hubban bi hubbin wani kuma wanda yake da adalci zai kuma hubbar ila hubbi wani soyayyar daɗin ita ce ba ta yi masa bayan sai kuma ya yi aure na soyayya wani kuma a dama akwai soyayya to amma yanzu lokaci ya yi da ya kamata a wasu a da'irar soyayya shikenan to kaga an fara ganin canji kenan ya je maka ya kai mutane maka in musulmi ne al'amura sun fara daidaita to shi ma a lokacin nan aka zace al'arzu zukurufaha da sai a cikin misali kuma sai aka yi maka wani misalin daban sai aka sifanta kamar ita ƙasar da ake yin shuka a kanta sai aka sifanta ta da wata budurwa budurwar nan ta yi wanka misali ka kaddara za ta yi baki in mace ta fito daga wanka ne take yi sai ta nemo kayan kwalliyarsa to da ta tashi aka zarce ta je ta ta ɗauko zukurufaha al'asul fi zukuruf shine ismin lilzahab wal fidda sunan zinariya kenan da azurfa kayan ado to kamar ita wannan kasar yanzu ta zama budurwa bijin ya sauka ga samari da sai ta tafi ta je ta ɗauko kayan adanta irin su kwandage an san kwandage ko irin su makawiya irin su murjani irin su munduwa irin su magurzai irin su awarwaro da sauransu wazayyana kawai sai ta sa su ta yi ado in ka kalle ta ya za ka ganta sai ka ganta muhaffafatin bai za a gairi mufadatin kara'ibu ha mas'ulatin kasta janjani wata yurul kaisi suka aka rasu arzu zukurubu ha wa tsayyana to ita ma kasar a lokacin da ruwan ya sauka ya haɗu da shukar da take ƙarƙashin ƙasar shukar ta kullu sai ka danganta wani cibiri cibiri cibiri ana nan kuma a hankali a hankali sai ka ga shukar ta yi layi ko ina ya fito inda fulawa za ta fito ta fito inda za a bar gab a bar gab to a lokacin nan ne shi manomi idan ya zo ya kalli gonar zai ma fara littafi ce to bana fa insha Allah an zo girbi ka ara mun kaza Allah da idan muka yi in aka yi girbi zan ba ko an zo zuwa ce a sai da kaka tsore na shuka albasa a lokacin da mutum yake fara faɗa haka sai da shuka ta fara abin da kai wuri ya yi kyau to shi ma dan adam a lokacin da yake fafutukan neman zaɓe ya samu hijira to a lokacin insha Allah komai ya yi daidai ko kuma a lokacin da ya samu aiki aka fara bashi allowances na furnitures allowances na kaza na kaza a lokacin ma wata zai fara cin bashi ko ya fara kamun kafa ko kuma ɗan kasuwa ne a lokacin da ya ga yanzu ya kai karanta ya kai tsaiko ya fara an fara samun rayuwar ta fara duniyar ta fara zuwa to wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha masu wannan gonar sun gama ta kankancewa zanna bi ma'ana aiqanu annahum qadirun alaiha suna da ikon da za su zo su nome gonarsu a lokacin girbi ko kuma su girbe gonarsu a lokacin girbi sun nome sun yi komai wataƙila ana da gobe za a zo girbi in wace ne za a yi ruru idan masara ce za a yi me yake cewa masara za a yi shiru ake cewa ko kuma za a yi za a yi girbi za a girba maza za a yi ɓallan masara in dabino ne fa za a yi saukar dabino duk a kowanne ne ka tabbatar an ma sa ɗaya wataƙila wani ma yana cewa to saura kuma ba daga ga wani ne ya zo inda muke لا يدخلن لا يدخل أن لا يدخلن عليكم من إنا بلوناهم فأمرنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسرفين سيرا ولا تجد ينشبون الكاس ولا يستثنون بس إن شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون سنا بس ألا يسلوك ولا تجمع لكم فأصبحت ليس وجهي كالصلب أي كالأرض المصرومة كمان قولنا بأسجم يمشي komai aka kona tushiyar gaba ɗaya kuma sai kuma a zuwa a sake gyara wannan mutunta fata na da musulmi to lokacin da suke rantsuwar da asusuba suka tashi suna kiran junan an zo ana har su kuɗin kuɗin ku fito wato mu je gona ku je gona ko in dai yau za ku girbi farsal suka tafi wahum ya takafa tunda suna magana ƙasa-ƙasa. Allah ya kula na hal yau ma alaikum ke shi abu da yau ba ku talaka kada zai zo gonan nan saura kuma bane kusa wani ya zo wanda da su karanta ala harfin alisa gaggawa ƙadi na suna ganin cewa za su je su nune gonar su san cin allah ya halakar da gonar ana a cikin episode sun aka kawo maka scenario ɗin ƙarshe a tsakiya don ba a wancan da kai daga wani tunani da sun cewa tuntun an gama magana tunan ma wazanna ahaluha annahum qadirun alaiha ataha amruna laylan aw nahara Allah ya ce a lokacin da ya kuma al'amarin. na azaba sai zo wani ko dare ko da marice فجعلناها حصيدا sai mu mai da gonar ta zama aikan arzin mahsuda kai ka ce gonar da aka je aka gama noman ne mu muka masa noman ta kama ka an dantar na bid'an kai ka ce ita wannan gonar ajiya ba ta zama wata gona ne tsaki ba gona ne tsaki shine abin da ke so a kwan na. ai ka Allah ka nuna ba wannan Shi ne gonar da take akwai komai a cikin ta ka fito da dukkan abin da ake bukata ko kuma ka Allah ta sana bil amsi wato kamar da ita wannan gonar babu amfani a cikin ta ajiya ka an lamtarna zarwa ai kai ka ce wato shukoki ko amfanin gonar su zauna a wajen min ƙaunika ganiya bil makan idan a ba idan ka sauka a wuri ganiya gana ganiya gana kamar yadda Allah ya rahama ya kawo cikin su ayatul amsal ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa to kazalika tafsilu ayati da qaumin yatafakkarun kamar haka ne suke bayanin ayoyin daki daki da qaumin na, ga mutane waɗanda suke masu tunani domin idan suka yi tunani su da cewa ba su abin da yake da tabbas da rayuwar duniya ita kuma duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu misalin ta kamar yadda yake cikin hadisin ubadu da wanda imam ahmad ya rawaito shi a kasan kuma ya zo a cikin hadisin wannan hadisin ba shi sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ya sanya cikin dan adam ya zama kamar misali ne na duniya ko abin da yake shiga cikin cikin nan adam ya zama lillahi ne da duniya Allah ya ba su musaka ce innahu wa in qazzahakum wa man zahabu ka duba abincin ka gashi nan an sa masa gishiri an sa masa nama an masa dukkan abin da ya kamata a yi masa amma ruwan da ma ya ce ka duba kai karshe zai zama tatti ya zama guba ya zama kazanta to haka shi ma dan adam yake idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bashi duniya idan bai yi kokari ba ya cika haƙƙin duniya wanda haƙƙin duniya kuma ga Allah ya tsaya da su da su fatih wa sabbi ma ta kallama وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض وإن سنة الأساسية الحقوق الأساسية التي أولى أن لا يراك الدنيا شيء كيف قريب المسالة ذاك الإبلاغ wannan kuma shi ne kai wa domin idan duniya ta taho to tana tahowa da shi to sannan kuma ka ci duniyar kai wa kai karuwa ka kai wa iyalin karuwa ka kai wa abokanan karuwa ka kai wa makwabtanka da yan uwanka shine wala tansa da su baka min duniya dan ba shi da amfani Allah ya baka duniya kuma ka bari ana kinka إذا كثرت ذنوبك بالبرايا وترك أن يكون لها غطاء تستر بالعطاء فكل عين يغطيه كما قيل السخار أتشاهد يديه in ma kana da laifuka a wajen mutane yawaita kyaututtuka yi musu kyauta domin an faɗa an ce wato kyauta da yawa tana lullaɓe laifin mutum haka abin fata al a cikin wani wani suka bin cewa a ahadin jiran na mutunta a bin kulubanmu da ƙala da abadar ihsa'i da ƙala ba Allah ce wala tabun fasa fil am ita duniya ba ta da tabbas ba wani cikin duniya na wajen mata na gaba ya koma baya zai yi wahala ka samu duniya daga farkon rayuwar da har ƙarshen wani lokacin sai ka same ta ma sai ka ga ashe ba a nan take ba a wani abun daban da ba a nan ba a nan duniyar take sai ka je garin neman wancan din sai ka rasa jin daɗin wannan shi sa shi ce na gaba ya koma baya shi ce duniya kallon mangoro kana cikin sha yake da cewa sai ka fara jin daɗin ta sai Allah ya aiko da wani abin da zai hana ka jin daɗin ta shi ce sa duniya ka zama da ruwa mai kanta shi ke gyara ta mai hankali ko ta taho masa ma ko ɗan yake ya kuɓuta ya tsira bahaushe ce duniya idan kashe awa ko kashe tsaro ya yi zafi daɗin ta shi ne a ce duk abin da kake da shi ka kashe shi amma ba ka ba suna karuwa ma kuma tana gana ke sa hari a cikin makama yake cewa yana yawan kuɗi ya ce wa sharru ma fihi min al-kalaiki أن ليس يغني عنك بالمضايق إلا إذا فر فرار الآن شرط التي تتم كل شيء إن كشفت كل ولا ولا ترى كل شيء على وجهك شيء يعني نريد أن نسوى أخرين في يدي أدبار من الكلمة يبدو بوجه ذي والحيث لعين الوالد zinata ma'ashukin wa menene al'ashiki ya tafa karkin aiki ta bayan ya kuma Ba bawo ya ce duniya gashin juna wani yana cirewa wani na bawo ya ce duniya tashin fakara an san fakara ko ka tashi ya haka yanzu, ka tashi wawa mai kula ba kuma haka sai sanda duniyar za ta baka ba ta sani sai ta bayan ta farka da tuna sannan sai ka gana shi yanzu ba ka tare da shi ta ba shi ta duniya dubowa ba wa da iya zai ba shi yasa da cikin karo da Allah ya ke ba ilayki anni ilayki anni kamar da yake cikin musulmar cikin hadisin sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi to wannan misali kan uwa al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya kansa da rahama a cikin al-Amsal al ya ba da sura wadiha sosai ta wannan misalin da Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa da shi ya tsira abin da muka faɗa amma ba za mu karanto ba saboda sai dai ihana kawai zuwa gare shi saboda yanayin lokaci da kuma baki da fitar shi haka da zika cikin manazil saliki na manazil iyaka na abu wa iyaka na cikin yana bayani kan manzilatul waqt irin darajoji da mutane suke samu sakamakon ribatar lokaci ya kawo mutane zuwa kaso وقد قسم بعضهم السعودية أربعة ta to ya faɗe su da irin yadda suke da duniya ƙarshe da ita wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan wannan sura abinda Allah subhanahu wataala yake so shine mu fa'idantu cewa ta duniya ba a barka rungume ta bace idan ta zo maka to mai kokari ka tankwara ta ta zama tsarin da za ta hau ka canza ubangiji tana da daɗin ita duniya khazira kun shurwa da za ka cewa inna Allah mustaqlifukum kai ba ta amalauna. Allah yana so ya ga ya za mu yi ita duniya idan ka iya cin ta a hankali a hankali kuma kana yi kana tunawa da lahira to sai zan to kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Amr ibn al-As yake tahu in aike ka yayi a je a samu ganima az'abu laka mana az'abu mala laka za'aba ko azhabu laka mala zahaba ruwayatai sai ya tsara ba dan karam sanin ta ba sai manzo Allah ya ce imma al-mal salih da al-salih ai ba su da dukiya ta da hannun mutum na gari duniya idan ta samu mutum na gari to wato nagartar ta sama tana karuwa kuma a sa'annan mutane da yawa suna amfana za mu dakata a nan sakamakon kamar da kuka faɗa cewa yau namu Allah ya albarkace shi da manya-manyan jagororinmu kuma shugabanninmu wanda muke musu fatan ubangiji wa wata'ala ya karbi aikin su da jagorancin su kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya kuma ya karɓi ayyukan su ya kuma karbi su a ɗaukar da ana nan sai in ba abin magana da shi shugaban kungiya na jiha ya gabatar mana da sakin mu a ciki har da shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya wadda da shi al-imam abdullahi na'ibi bala lau shugaban kungiyar izala ta ƙasa bakin ɗaya kuma shugaban majalisai na haɗin kan kungiyoyin ahalussunna na afirka gaba ɗaya sannan mujaddad nuri a hakimin ina ne shugaba yana da tashin da yawa <laughs> a ba gaba ɗaya da kika san ana faɗa ba a algasawa da yi mala'aika kuma gabatarwa abinda kawai zan yi shi ne ga yi shugaba zai ya zo ya sami 'yan kalmomi da zai zana mana wanda mun sa zaman shi na ba alhairi ne a kare don yin inda uba ya zo na 'ya'ya to 'ya'ya sun sa albarka ne aka zo a samu muna fata Allah ya sa albarka shi ma ya sa masa albarka kuma mu sami albarkan gaba daya shugaban da ɗan sakataren su a ɗirka wadda wannan sai da guda yake? ne a kunne نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى مزيد يا uwan musulmai نوانا wannan babban مجلسة ce ta biyu a wannan da suka samu ta jama'a su zar su jirya wai kamun suna, wadda a sheik abubakar bisalami baban gwale babban sakataren semina na wannan kungiya da wasu mahabarori da kungiyar ke shiryawa mahauta da sauran zuwa su da shafi haka shi ne babban sakatare na wannan kwamiti kuma ga shi da alalan lahi suna gabatar da nasiha a wannan masallaci ina farawa da gaisuwa a jin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat majalisa ce kamar da nake ta biyu bayan headquarters din mu da ke can vega ba mu da wani wuri wani santa da wannan kungiya take alfahari da shi ke hada al'ummar mu kamar wannan masallaci mai albarka ina addu'a wannan majalisi Allah ya ƙara sanya wa majalisar albarka wannan malami matashi mai ƙoƙari ina addu'a Allah ya ƙara mishi albarka ya ƙara mishi hazaka wato wani irin madara na ilimi ake ɗauka tun da zauna nan wanda zai daure ya saurari wannan kara ɗalibin ilimi bayan an tashi to ina ganin yin ma mala abdullahi abu abdullahi ya kan bashi wata karamar shahada a matsayin shi na babban lakcara da karantarwa ya san an canta haka in dai har waɗanda za su a cikin semina za a ba su shahada na karɓar cewa sun samu ƙaruwa da wanda ya yi wata guda yana zaune a wannan madrasa Allah kaɗai ya san ilimin da za a ƙara tarawa ina ƙara jan hankalin ku ga ci gaba da zama ana ƙoƙarin sauraron wannan karatun albarka Allah kaɗai ya san alheri da za a tashi da shi ga wata albarka ga lokaci mai tsada irin wannan lokaci na bayan sallar asar lokaci da Allah hana wata ala da kansa sai da ya rantsuwa da lokacin da asar zaɓaɓɓen lokaci sannan ga shi nan kuma muna masallaci a watan azumin ramadan lokacin da idan ana da irin wannan majalisai dukkan majalisai kamar irin wannan allah ya turo mala'iku su yi yawo a duniya su ga inda ake ambaton allah ake kaɗaita shi in sun zo irin wannan wurin mala'ikun kan kira juna cewa ga abinda muke neman musamman. sai su kewaye wannan wuri kaga rahama ya sauko a wurin Allah madaukakin sarki ya fi su sanin abin da ake a wurin amma in sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan tambaye su yaya kuka samu bayina ko me suke ya Allah mun sani suna ambaton ka suna girmama ka suna tunawa da kai Allah ya ce sun gani ne ya Allah ai babu wani ido da sai ganka a nan duniya sun sani ne ya Allah subhanahu wata'ala sai ai sun haɗu da suna neman sanin ka suna girmama ta suna maka tasbihi Allah subhanahu wata'ala ce to ya ake da sun sani sun san yadda nake sai da sun fi kowa saboda babu wanda yake ya san matsayin ubangiji irin maluma inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama nan sun fi kowa sanin Allah subhanahu ta'ala saboda alamomi da ayoyi da abubuwa da karanta duk wanda ya san abu ya fi cin tsoron abu bari ko wani misali a jihar arewa jihar kusa da barikin soja wani mai kiwo a platin sai ya tsinci gourmet ai kun san gourmet irin abin da ake binne an binne shi tun zamanin yaƙi na 1940 wannan gourmet a ƙasa yana kiwon shanu sai ya ɗauke shi ya tono ya wani karfe karfe sai tono sai ya ɗauka yake yana kallon mai ne bai san shi da ya zo kusa da barikin soja ya samu sojoji suna gani sai ke sannu da ke barka shiga wani abu nan cin azu na ɗauko na yawo da shi ban san mai ne guduwa suna zuwa ɗaya daga ciki ya karɓa yana kallo sai gano gurnet sai ce 'yan uwansa na gurnet saboda haka suka ce kuma ka tsaya don kana ma kaci sai yadda shi yana yarwa su ɗiba da gudu mai sha ga ya ɗiba da ɗiban da gudu da tashin gurnet da cikin a lokacin da kai saboda sun san ne saboda haka wannan karamin misali kaga da ya san abin da yake dauke da shi mai hatsari ne ba zai dauka ba ko ba zai dogon tafiya amma da ke gasan shi ba sai zama yana wasa da shi to wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala ba zai wasa da Allah ba zai ji tsoron Allah zai da manzon Allah sai da mincin Allah tabbata a gare shi yake amma duk da haka sai Allah yake ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka tsoron Allah shi ne shugaban duk masu jin tsoron Allah a duniya babu wanda yake gaban shi amma Allah na ce ya ƙara jin tsoron Allah saboda haka ɗalibin da ya fito wannan wuri ɗalibin da ya zauna ya yi karatu a wannan idan ya fita ya je wani abu wanda ke sabanin irin karatun da ya saurara mutane za su yi mamaki yaya kamar ɗalibin ahalus Suna wal jama'a wanda ya zauna irin wannan majalis ya saurari karatu na alkur'ani da sunna kuma ya zai irin wannan ɗabi'a mummuna shi yasa idan ma mutane suka ga malami ya yi wani laifi laifi a wurinsu na malami babban magana domin shi bai kamata mai ya zama tumi da sun ba shi matsayin kamar mala'ika wanda ba a sarrafa alhalin malami bawan Allah da ɗaya daga cikin zai iya yin abubuwa na kuskure amma duk da haka ana kyautata musu da su shi yasa duk inda ya wuce za ka ga ana mishi addu'a ana mishi fatan alkhairi in ko ya yi wani abu ko yi ake da ba a jira ma a tambaya aya ne ko hadisi ai na ga malami ne shi sa dole malami ya kara jin tsoron Allah ya kara gyarawa to ku ne wakilan malama, in kun fito ko a majalisar inda kake wurin abokananka in lokacin sallah ya yi, in za a yi sallah kai za a gabatar ce wannan shine ustazu a cikin goce ta mana sallah menene qualification da ya baka wannan zama a irin wannan sauraron karatu sun wannan shi yasa malamai suke cewa al'alim wal muta'allim da khair kai da ka zauna kake sauraron karatun da malamin da ke karantarwa kuna tarayya wurin lada idan ana son malam ya samu wannan ladan to sai ka yi aiki da karatun da ya karanta da kai ya yi iya kokarinsa ya yi nazarinsa, ya zo ya karantar ya jawo hankalin mu domin kokari mu amfana da irin wannan karantarwa mai tsada da malaman mu shi yasa wannan kungiya ta mutar jama'a su zan su biyo wanda masu sunna a nan tarayyar Najeriya tana cikin ƙungiyoyi da suke ba da gudumawa gaya wurin tabbatar da wayar da kan al'ummar musulmi in ba mu ce ita ce na ɗaya ba ban yi tsammani ko da ƙungiya da suke da wurin karantar da matasa da in ka ɗauki shekaru arba'in da suka wuce ko 50 da suka wuce in aka samu mai tafsiri ba dai irin wannan matashi ba sai an samu wani tsoho mai shekaru da yawa yana ma bayanin ba ganewa ake sannan karatun gashi gashi amma irin wannan lokaci aka ratso aka dinga kokarin karantar da al'umma su gane menene addinin musulunci a wannan kasa yayin da kasan yin cika da bidiyoyi da abubuwa irin in ka dauki shekara arba'in hamsin da suka da waya ka ga matashi da gemu a ce ɗa da gemu ubansa da gemu a gida da sai ya kai shekara arba'in da wani abu yake fara tsarki in ka ɗauki shekaru arba'in da suka wuce zuwa hamsin da wuya ka fita kan hanya ka ga wata mace da hijabi da lullubi irin wanda muke kallo in ka ɗauki shekaru arba'in hamsin da suka wuce da wuya ka ga wasu ma'aikatan gwamnati masu kishin addini a irin wannan lokaci ne wayannan kasasai da ake sauraro wanda kwanan nan da aka rika sanya wani waka habu na habu a aka ringa magana a rediyo na kudin siyasa ko irin wancan wakan habu na habu din a irin wancan lokaci suke tasiri shekaru 40 da suka wuce da kudin ai kun tuna da wata ko ta ta yi yake wata azumi ne rana ba ta ganin waye babanka baya sani saboda aka yi miki kiɗa har ya karya miki tuban ya sanya shi shan giya a rana daga nan kuma sai ya kama da wani ayan Allah na alqur'ani falamma kafara qala inni bari'un minka inni akafu da rabbul lokacin da ya sanya shi ya shi ya koma ya mutunce sai kuma ya tafi shi ba wani ko lahiyar ya ko lahiyar kan ka ne tun da ka ki maganar tsohon ka ka ki maganar Allah kuma shi wata azumi irin sai lokacin su ne masu mana tasiri saboda haka Allah ya canja mana irin wannan zamani da karantarwa na alkur'ani da sunna matasa suna son alkur'ani suna son sunnan manzon Allah mata suna karatu har yanzu a samu mata masu tafsirin alkur'ani kuna bibiyar karantarwa da yar yar gidan malam Jafar take yi Zainab tafsirin alkur'ani da karantarwa shekaru 40 da suka wuce a kawai ba a zama mata ni dai na gani akwai wata mata da nan sani a wancan shekaru tana jin gida tana koya wa mata karatun aiki in ka ta gini ta koya musu isu kuli a kula wa koma da kuma lahan na hada su da ba san da ma'ana ba san malam mala ba don gwa dai eh, kai da malamin lugha da na nahwu ismu kuli a kula wa koma da kuma lahan hada wani lokaci duk abin da ake Allah ya canja mana wannan zamani ya kawo mana irin wannan karantarwa mai fa'ida ya kamata mu gode wa Allah babu inda za ka je ka samu nasara da ci gaba kamar irin wannan shi yasa mala'iku na kewaye da wuri Allah madaukakin sarki ya san abin da ake yi a wurin amma duk da haka wayannan mala'iku sai ya Allah bayan ka da sun mata su ma ta suna neman aljanna suna neman ka kare su gaba da wuta Allah ya musu tambayoyi suna ba da sun ga wuta su ga wuta sun ga aljanna ba su gani ba amma suna neman aljanna to Allah sai ce to ku ce da mala'iku duk wanda ya zo wannan wuri na gafarta da shi ina za ka je ka sabu wani har wani mala'ika ya ce ya Allah ko wani ba don Allah ya zo ba shi ya zo wurin ya hangi akwai alhaji ba ko musulunci yana so ya gana da shi don ya samu dan nemi dan walwala don a yi kaza sai Allah ce ba dai ai hakuri har an zauna an yi karatu da shi aka tashi ba to shi ma har da shi an gama shi? ina za ka je ka samu da kar ku yi wasa da irin wannan majalisa kuma shaidan zai ta sanya ma kasala ya kamata kafin malam ya zo ku cika wannan guri ana jiran sa ne alkhairi da ke wannan guri Allah kaɗai ya san shi kuma lokaci ne wa yake da garantin cewa za a mai ta zuwa babu mutane nawa ne aka yi azumin bare da su wanda ba a yi da su roƙo za mu yi tawa Allah muna rarra shi ya Allah ka karɓa mana Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka tausaya mana kuma sannan bayan mun yi ibada mun yi komai komai ta rana shi gidan Allah ya karba saboda ba a tilasta shi Qur'an ya gwada mana bayan Allah na fara suna waɗanda in sun ba da ma a tau eh, wa qulubuhum bayan sun yi abin da Allah yake so sun yi azumin sun yi zakan sun yi haji sun yi kaza amma zuka can suna tsorace ko Allah ya karba ku da saboda haka ya koyan wa na ji daɗi da irin yadda na ga ake zaune ake sauraron karatu ina fata Allah ya ƙara muku himma Allah ya ƙara wa mata himma wurin karantarwa na san an ji daɗin karatu kuma ana jin daɗin karatu ina fata za a ƙara kokari irin wannan majalisa irin wannan ɗaya ɗaya an yi postin malamai saboda ɗari takwas da wani abu daga wannan ofis mu na ƙungiya ta ƙasa gida ɗaya a Najeriya kenan idan ka shiga a najeriya muna da masallatan juma'a karkashin wannan kungiya kusan dubu goma duk wannan masallatan ba za mu ce mun yi postin da kasa ba amma jihohin su sun yi postin maluma in ka ɗauko malaman ka haɗa da wanda muka yi malamai da masu yawa akwai waɗanda kuma har yanzu masallatan juma'a ne amma sai a har haɗa kamar masallatai, uku hudu biyar kusa sai a sa masallaci ɗaya malami guda yanzu ki karfi akwai masallatan da ba na juma'a kan kansu salawa karkashin wannan kungiya duk kuma 53 duk ko ina kaje zaka samu tsakanin magariba zuwa isha ana karantar da mutane kuma ana sallan tarawih sallan tarawih irin wanda sunna ya karantar za ka ji cikin nutsuwa ana kokarin ko an sauke qur'ani ko za a sauke kuma ko ina ana nema kasa zaman lafiya da addu'ar Allah ya zama da kasa lafiya saboda haka gudunmawa da wannan kungiya ke bayarwa wurin tabbatar da zaman lafiya wurin wayar da kan al'umma wurin nuna musanin Allah madaukakin sarki wurin nuna musanin manzon Allah ba sai kungiyar ce gaba da yanzu kwanan nan kalmar da ke ta yawon social media ne abin da malam idris ko abdulaziz na bauchi yayi akan magana Ana da gaza an rikice an shiga cikin wani hali an haɗu suna da shi duk da cewa hanyar da ya isar da saƙon hanya ce da ya kamata ya isar da ita ta hanyar da yake ya kamata al'umma su fahimci shi amma ya isar ba ta hanyar da ya kamata a fahimci shi ba amma babu wanda ke da ja kan cewa ba a neman taimakon annabi ko agajinsa a irin abin da Allah ke yi amma abin da ake neman taimakon manzo Allah shine abin da yake yi kowa na so ya shiga cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin cetonsa annabi zai ce al'umma akwai tafiyar alkawtara akwai abubuwa da yawa kai addu'a in kai da karshe in baka cika salatin annabi ba babu yadda zai Allah ya karɓa maka addu'a annabi dan gatan Allah alqur'ani babu inda Allah ya kira Muhammad kai tsaye haka yana magana da manzon Allah sai dai ya ba mu labari wurare da wuce guda hudu ba Allah ya bada labarin ambaton sunan manzo amma in zai yi magana da shi sai ya kira ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul sauran annabawa Allah ya kira su kai tsaye ko ba haka ba kai rayuwar manzo Allah ma sai da Allah ya ce la amruka ina rantsuwa da rayuwarka da Allah zai magana zuwa gare shi sai shi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin mun yi wahayi zuwa gare ka Allah na magana da shi kai amma kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu shi sai aka kira sunan Nuhu a fili saboda ga manzon Allah Allah ya girmama shi ya martaba shi duk wani ahli suna ko yana yake yana kaunar manzon Allah yana da'a manzon Allah yana son manzon Allah amma ba za ka je kabarin manzon Allah ka ce ya rasulullahi na zo akwai abokin gaba wa da ya sani a gaba ya rasulullahi ka taimake ni akan ba mai shiga tsakaninka da abokin gaba sai wa sai Allah ba za ka ce ya layi ba shi ya min yawa ina cikin hali ka taimake ni wa zai yaya maka wannan sai Allah ba za ka ce ya layi ina cikin wani hali ka min agaji ba annabi na cikin ka ba amma za ka zo kana cewa assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah Allah yake zai amma ya miki da ransa kuma ya ansa maka sallama da kai wani ya je kabarin manzo Allah yana kirgawa wani da wani da garin mu ya ce gashi ka rasulullah makauci da ma na gashi ka waye yana gashi ka sai wani masarin sunna ya zo kusa da shi ke bawan Allah ya haƙuri Allah ya wakilta waɗansu mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa na ma yumaru suna isa da sakon kai dai kai sallama ka wuce da zaka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid daga ko ina kake Allah ya sa wasu mala'iku da kawo kawo manzon Allah saboda haka akwai hakkin da za a karanta da mutane su gane matsayin manzan Allah tsira da mincin Allah sa mata gare shi kuma irin wannan majalisa ce kawai za ta je ka samu irin wannan girmamawa da daraja ai ba ku manta ba abin da ya faru a Kano lokacin da Abdul Jabbar ya abin da su wane ne suka fito suka jagoranci al-shirat ai ahlus sunna ne wajen aka samu sauran waɗansu daga cikin sauran sufaye su ma masu kaunar manzon Allah kauna na gaskiya suka haɗu tare da ahlus sunna aka tunkuɗe wa wannan ainihin wato miyagun magana da aka yi Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata irin wannan majalisa za a ƙara ba ta himma da muhimmanci da sauraro kuma a rika makalkalewa ana bin maluman sunna ta haka ne za a ƙara gano darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata da shi annabi yana da kima annabi yana daraja muna kaurar manzon Allah fiye da yadda muke son kanmu sai na umar ya ce rasulullah duk duniya ba abin da nake so kamar ka komai kai da fito in ban da rai sai annabi ya ce har yanzu umar imani bai ne ka in dai har yanzu ka fi son kanka a kaina to imani ka da saura daga nan sai nan mai biyu ya ce to ya rasulullah al'ahan la'anta anta habbu ilayya kai na fito yanzu akan rayuwa na sai manzo da ce al'ana ya umar yanzu na imani ya shiga ranka saboda haka mun fitar manzon Allah akan komai zai da mutum an kama shi a makka su abu tafiyan kafin ya mutunta suka kama shi suka ce me kake fata yanzu a ce muhammadu muka kama za mu yi mishi hukunci kuma mu kashe shi ga kana a hannun kai a sake ka a ce muhammadu za a yi ba ce wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana Madina ba ni fata a ce kaya ya soki manzon Allah na goma ce ku sare kaina ku kashe ni akan kaya ya soki manzon Allah yana Madina Abu Sufyan ce wallahi ban taba ganin soyayya irin wannan ba ban taba ganin kauna irin kaunar da masoya ba na sahabban Muhammadu suke Muhammad ما رأيت أحدا يهيب أحدا كحب أصحاب محمد محمد يتمتع غيرهم saboda haka kariya da ba wa manzon Allah kariya da kimarsa da darajar taji babu inda za ka samu kamar majalis na ahlus sunna wal jama'a saboda haka ina fata irin wannan majalisa Allah ya tara mata albarka Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya bada lada kuma ga wani babban abu kuma da wannan kungiya har yanzu yau din nan mun gabatar da tallafi na mara a headquarter na kungiya abinda aka tara a wancan majalisa da malam Muhammad Kabiru Gombe ke kira a kawo gudunmawa a kawo gudunmawa ga shugaban kungiya da kuɗi da aka tara naira miliyan arba'in da dubu dari da ishirin da shida a yau din nan kuma an ba wa marayu dubu ɗaya da ɗari biyar kowane maraya ya samu buhun shinkafa ya samu ainihin wato riga ko zani a tamfa ko yaji da kuma kuɗi dubu biyar da zai je ɗinka ya yi fitar sallah da shi daga ƙungiyar jama'a su izaratin bidiya wai kamar sunna ku gaya mini duk najeriya duk afirka ba a fahari ba wata tsingiya ce ta fito take kokarin tausaya wa kamar wannan bayan nan kuma har yanzu wannan kwamiti an sanya 'ya'ya marayu daga cikin wayannan 'ya'ya 120 aka sanya su a makaranta makaranta irin na zamani shi karatun boko su kuma karatun islamiyya bayan kula da rayuwarsu ruhinsu kuma za a rena a tabbatar da an yi musu abin da ya kamata bayan nan bara mun aure da 'yan mata daga cikinsu sun samu mazajen aure iyayen ba sa raye ballantana su aure da su kungiya ta ware makudan kuɗi kowanne aka aure da 'yan mata guda ashirin kuma yanzu ma mun sai Allah ya sake zaƙulo 'yan mata ashirin din bayan ramadan ko bayan aikin hajji in sun samu mazaje za mu aure sannan na ƙara yau cewa kuma duk inda aka sami ya ma'ana mareniya ta yi haddan alkur'ani mai girma ita ko mun shirya ko mun shirya ba kungiya ta dauki da wannan auren da ita a kowane lokaci za mu yi wannan ne saboda ta kara wa kanta wani irin kima bayan maraici kuma yanzu ta zama mahaddaciyar alqur'ani da mun fara yin haka a jigawa mun samu guda biyu kafin mazan mu auren saboda haka haka za mu ci gaba da yi mu ga cewa mun tallafa mun ba da irin wannan gudunmawa bayan gudunmawar a yi kokari a ƙara alakantar da ku da mahalicci Allah subhanahu ta'ala da sanin girman manzon Allah da darajarsa to har yanzu kuma a cocin din rayuwar masu rauni ina buga misali wannan misali ya kasa fita a raina a jihar adamawa wani shekara da muka ba da tallafi ga 'ya'ya marayu dan maraya mun mishi kaya da ya ba da sha'awa har ɗa da ubansa ke raye ya ga kayan ya mishi kai wuce abokina waye maka wannan kaya sai ta yi ƙungiyar izara ce ta ne ka san babana ya rasu sai shi ya dubi na wuyar sa shi da babansa kiraye sai ga cewa wannan kayan na maraya ya fi nashi da shi ubansa kiraye sai ce ni manna zuwa Allah ta shekara da zuwa baba na ya mutu kungiyar izala da yau mani kaya ne kyau girman da aka zuwa daga yanzu nace a Allah ya raya ubansa kuma ya ba shi halin da zai kara yi miki har ma ya tausaya wa yaya ma kun da zai na bane cewa da aka fito min da yayan marayu suka tsaya na ce na karanta a social media wani kemi wani tele ko tele wani mai kudi a nigeria bai rabe wace dole ko? aha to kuma ko san wani ba san shi amma karanta wani ya tsayawa ya'ya ma'ana guragu matasa wani abokin ke bai shawara sai ya saya musu keken guragu guda ɗari biyu aka ce zai raba ya zo wai raba ce a najeriya ya samu dukiya ya yi ayyukan alheri amma bai yi da dama ya ji cewa dukiyar ma bai da amfani ba in baka taimaki less privilege ba sai ranar da zai wani saboda wani gurgu guda ɗaya sai shafi kafa ya rike kankan ya ƙesa yayye tsiyaya sai ya fahimci yana sai mishi magana sai sun koyo kasa abinda wannan gugu ya gaya mishi na jawo ka ne don in kalli fuskarka saboda abinda ka mana wannan na kyau da kyautatawa in an shiga aljanna saboda in ganta da kyau kada in manta da kai in an ji aljanna in gane fuskar da kyau kiran tuka duniya ya bashi aljanna kuma yana son cewa fuskar ta kanta baki ne wai yana son kawai kama kallon su kalle ka da kyau saboda in an je aljanna in ga daga wanda yi min taimakon da ba zan mata a rayuwa to idan masu kuɗi za su yi wannan da kake tsammani ah, ba ya kuri bane aka zo yin musulun da aka ce wani sura kake so abdulsalam ya ce a abubakar a muhammadu babu abdullahi babu abdulkarim babu waya yake dangote muna so a sa mana dangote kun san dalilin da ya sa yake son shiyarwa ɗan gwamnati ke a lagos buro da ake raba a unguwar ba wai sai ramadan ba throughout ko san mutum nawa ake bawa mutum dubu goma sha biyar su rana za a sai buro a raba mutum tare irin wannan program shugabanmu na kungiyar izala na jihar jabal suke handle wannan program kuma suna yin wannan program a kano da jigawa ana da sabin duk ranar duniya kowane safiya nan gote yana ciyar da mutum kusan eh, dubu goma sha biyar ashirin da dubu sha biyar talatin da nawa kusan mutum dubu da burodi da aka yi da lissafi duk rana yana kashe miliyan ɗari biyu da hamsin daily a burodi wannan kyautatawa ya sa in ya gudu makauci kullum sai an ba shi wani burodi da ya zo musulunta aka ce mishi wani suna ya ce zango ta zango ta to a gefe ne kawai burodi ga ya yi sanadiyyar kyautatawa mutane shi sa ran da na gamu da shi zai yana da wannan kisa dan gote mun haɗa da shi nan. yake bai da labari ne baka ji abin da ba ka kara faradawa ka kara kyautatawa kuma ka gode wa Allah ga wani akan burodi ka kawai ya musulunta sunan ka ke zaba ya yi ta dariya yana gode wa Allah saboda haka muna son ire-iren Allah ya kara musu hanyar da za su san sa wani abu kaɗan cikin da'awa wanda za a zo sai ka ga al'umma gaba ɗaya sun karɓi musulunci ina zuwa Allah madaukakin sarki ka taimako da haka irin wayannan kungiya ta yi tutun zukatan mutane a ta ko'ina ta yi hankali an jawo al'umma su gane littafin Allah su gane matsayin manzon Allah kuma wurin rayuwa an taɓa muna da program na duk wani mai hannu ya yanke ko kafa ya yanke a ba shi kafan katako na roba kungiya ta shi kusa irin wannan duk zai mu ga cewa mun ba da gudumawar mu wurin tallafawa da taimakawa don a ga cewa an abin da kungiya ita take nema a wurin addu'a mai ta mata addu'a Allah ya sa mata albarka alaƙoƙinmu a gida da alaƙoƙinmu da sauran ƙungiyoyi na ahalar sunna a nan afirka na ahalar sunna a europe na ahalar sunna a turai ko ina duk inda ka je sai ka samu kowane ahalar sunna suna ba da gudunmawa amma yan bidiya kowa ƙoƙarin da yake gidansa idan ya mutu dan ya gaje shi ba wai wani daga waje ba ya kudurarsu kowanne daga cikinsa lissafinsa ko karantarwansa menene zai samu daga shi sai iyalinsa ahalu sunna kuma yaya al'umma za su kara rayuwa yaya za su kara fahimtar addini yaya za su kara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo ka tsara yi wa wannan kungiyoyi na ahalu sunna albarka da kuma najeriya muna addu'a allah ya kara bata zaman lafiya an yi zaɓuɓɓuka za a shiga sabuwar gwamnati allah ya sa a shiga da alkhairi allah ya azurta su samun mutanen kirki masu shawara wannan gwamnati take karewa allah ya sa ta gama lafiya allah ya sanya albarka mai yawa a ciki malam bakar abdulsalami allah ya kara maka albarka allah ya kara jagora kan wannan kokari da ake yi allah ya shi mana jagora shugaba na wannan kungiya fcc irin kokari da ake yi allah ya kara sanya albarka alhaji bako da sauran duk wanda suke taimakawa don wayannan ayyuka su ci gaba muna addu'a Allah ya ƙara sa albarka Allah shi jagora subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya mu da kuma Allah ya biya masa bukatunsa amin Allah ubangiji ya yi wannan da ko da ke ban da a wajen da girma ba amma a kuma saboda lokaci ya kure so in sanar da al'umma cewa wani shi ne jawabin da shugaban Allah ku yi da tsara a kullum na faɗa bai da Allah ya mana mun kai kana da yawa amma da za ku akwai mutane uku da Allah ya samu a ƙasar nan wala lokacin yana da nutsuwa da hankali da tunani idan yana da mahaifi yana da saka yana tsoron ci gaba da rayuwar mahaifinsa saboda maslahar da cikin uwarsa to ba zai shiga fargaba ba da ne yin da cewa na kuma da kuri na wasu da a wani gani ɗaya da su na na kuma kaga kenan a aljanna ga dan wanda ka tsaya a kan da rayuwar da awa cikin da kawai ta ke zuwa da awa da biyu shek malaka rubuta hakan da uku shek malaka da ya zama wanda mutane ba ki da zai iya fita a irin daraja a kawai wanda ke tsarewa al'ummar duniya ba ɗaya wanda ke duniya domin akwai wani kare da ya ta wanda tabbas idan ba a samu da za su ɗauki wasu nauyi ko ta ce Allah ya ɗauke wannan Kuma a wannan dama har kan na kirga wallahi na malamai wanda suke gadar annaba guda ta to akwai guda yana da nan kwaɗe shi saboda da yawa da cikin malamai ko mai girman malami sai ya ga dama ya ce kun karɓar wannan matsayi kun ga mun faɗa karantar wanda shi ne ake annabawa ko shi ne sa a da kowane annabawa na yi biyu an sarwa da ke yi a dattoci da kudurobi da kuma sauri na wata da ake da kalmomi da tarin da ta rayuwa da sarwa da bayan da ke yi na uku a wato abin da ya a ayyuka na tallafi da ke yi jirgin abin kamfani babu kan kyawu kuma ne a wani kyawu hatta a kan kasuwanci hatta a hannun lafiya irin wannan yin shawara a duk a cikin aiki da ke na kudayya abin da ya shafi aikwatar abin da ya shafi kwakwalwa da abin da ya shafi kungiyar da ya a tattar mutum yana kwakwalwa yana rawa kwakwalwa a yanzu da ya shi duk ba da ya هذا نشيد يعني. أبو إلى الأمر الإسلام كما قال في أقام استقلال المدية من استقلال الأمور ويسمي بزوج مبارك وبنات فمنا بقي أبو بكر آه، وناس أبو شافعي يقول أبو أولاد الإسلام لأن الإسلام تقدم abin da wannan ramuwar shi ne na goma shi ne jagoranci ka fito a matsayin shugaba kuma kuma wannan sai ka ga dama za ka zama kuma kuma to amma ba za ka yi kai su wani da ba za ka kawo da idan wani ba tana da ruwa tana da shi a na abin da yana da kudura a kai ba wani imamu da na biyar da kudura ومقبول في ولعل سيدنا راشدي حديث الامام الطبراني والامام الكبير والقوم والبني كما لا يقوم ولو بشواهد كثيره شرع الله واحب الناس الى الله انفسهم تؤدي أجوبة فرد أما وتأتي بالتمشير وانت يتأخر بالتعليمات وهل أن تشكر الله على أعظم الغرب إلى المسلمين wala ta take Allah muna fatan Allah ya sa da suke jagoranci a cikin al'umma a duniya ya sa a sa a lafiya a cikin sallama da mutuna da samai a sa a cikin aljanna wajen Allah ya dauka darajar su kuma Allah ya amince da su abin da suke so domin duk wani abin da suke yi na wannan mazaɓin da na faɗa na takwas akwai alƙalanci kullum a cikin yadda suke magana

suna da bukatar prime suna da bukatar jin daɗi amma lokacin duk da wani suna alaƙa da kowa kuma kowa yi domin da yi da ko da ta ya yi ba ta yi mu da da suke kuma ya yi kuma ya a da yawa da ke ba a masu da kai da Allah wannan matsayin da ke shi ne saboda abin da ya yi rubutun da tsaki da aka ga ba Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba da nan da kan adam wanda wani da shi da sunta an abu da yana komawa zuwa ga jannawa adam wani kuma yana komawa zuwa ga hankala na da zuwa da wani kuma yake addini ne ma ولكن أنا أمسك وياك الله اللي وشو رأيك من المؤمن في الشكارة وشو قرانا من شكارة can temporary waje a alhamdulillah yau ga shi a wani mulku shi shi a wannan waje alhamdulillah kuma alhamdulillah a tsawon lokacin daga shekara ta farko da kuma ke tsoki wani zuwa yau mana da ayoyin kusan ashirin da wani in tsawa من تفهم كلمة تفسير سورة وشأل كلمة محالنا أشياء الشيعة أشياء سورة الكتاب تلك الشكرة كلها نقصد أشياء تفهم بالله duka cikin tauridi da bayani da tauridi da tarjama wanda kuma ke da wajen kuma shi muna musulunci na kanin da ke wata dukkan ma'ana da kuma shi kansa da kusa da kusa kusa da kuma hikimomi taron wata kusan zuwa kai ya ce zama wani abu zai zama tsari a kan yanayin da aka tsara a a cikin mukan amsa tambayi wata ta ta a kawai da ke fata kamar shekaru da suka wuce kusan من أنت تقديم a والرباء الشجرة المالي أعمل بجديد وتمنع من أنت تسن تنبري وتسن تنتهي ولا أشيك المدير zuwa yanzu kuma wani shekarar kuma ta tambayi kai shi da kuma a ciki maka samu matsala guda ɗaya ne maka ba ta sai mu gama kamar jiya da ba su kan hantada kuma yanzu na da ba su kan fahimi ko kuma ta zo a cikin karatu kamar da muka yi ba a kan kiwani da waɗansu matsaloli da wasu matsaloli da suka shafi harkar al'ikisar islam wa'yan abubuwan gaba ɗaya allah ya tabbatar mana da su ne bayan fallon da rahamarsa sai kuma fara da mana da kungiya da ya ta aiki su goma a cikin kawai da abubuwa da yawa da wasu akwai ta'amu taimakekeniya tsakanin kungiya ta jama'a da kwamitin masallaci da kuma wani kuma yake kuma mutane ma da ba sa kwamitin da kuma cin tudu tsakanin ya da ala sama da jam'iyya wanda gaskiya ba a saba su yi shugaban kungiya na da alaji a kan da kuma ta kan da alkhairi a iya abin da ya kamata nuna mana na wato na ɗanɗan zumunci da kuma ubantaka ya fi da kuma da ya ba a saba da ta kama da alkhairi su kuma wani sun daga kan da ake ganin sun a da sun da sana a lalli ha a gini shi a cikin kusa da ba bakon a lalli da yin a minti da kuma da ke tare da shi zuwa da su sukan tuntuɓe mu a kazayen fage kuma in za a rike su a rike su kan zuwa a lalli injiniya na da ɗan tata da kuma a lalli ta ɗan yuma كافور تزوج كيف أن يمثلين أدب المشرق الكريم وكما يرسل أدب أحمد والبراء أن التجارة مفروضة كرسك مفروضة من أخلاق من تعجيب هو أنا بدأ إلى ذلك نوع الجواب وإن المساعدين جاء بعد الله يأتي بسير ولا أولنا من كل kuma da Allah ya zama shekarar da ta ƙarshe kiran ta zauna

فجلدين فلما أقول أبي أن أسعى أجل wanda shi ma a tsawon shekaru uku nan yana tsunda da nauyin ana samun awa ɗaya a yau tsira yanzu ba ta sa shi da karfe takwas zuwa tara safiyar kowace rana wanda ya biya kuɗi a wanda ya ba kuɗin na biya da kaina a gidan rediyo bayan shi akwai alamu na kusa da jin aliyu bayan jirgin shi ma ɗan kasuwancin da ni shi ma bane ya kanci nauyin karfe goma zuwa sha ɗaya a tashar da jirgi kama ana sawa kullum akwai wani jirgi na wani ɗan wata shi ma ya kanci nauyin sawa a nasara da jirgin kan hawa kullum shi kuma da karfe bakwai zuwa bakwai da karfe da dare a kullum a nan kuma zai bawa ba na ita kuma da take yaɗa sannan ta na sha ɗaya kai zuwa da ke yi sha biyu kuma gaskiya ba za mu sa da malam da malam bai kula manara da malam ahmad baban gwara da malam ahmad da kuɗi eh, su ne baro da ya Allah ya kaka mu da alkai a ah, sannan muna da ɗan cin da sha'awa duk da da yanzu wani amfani da su ma shugaban da wani da ana daɗewa kuma wani talakawa ne masu kokari a cikin zuciyarsu kuma duk da ni kan yi kyau ko wani ƙarshe su ake suka ne ba su ka suka ta bayan ya ce da kaza wani da faɗa wani a kare su wani a kuma wanda ke a tsarin na godiya ga Allah a kan godiya ga wanda ya kyautu dama a bayan da shirin da gari wani aboki na nan ne na gobe shekara a ƙarshe da ba da gari ba kan kwanci da jarawa wani suna cewa ga mutum ita ba ka kan cewa akwai ƙarshen da sosai a nan muna kauka a akwai tunda a nan da nuna a ƙari da kuma da yawa da kuma yana duba wannan yanayin sai su na da da muke samu wajen yan ta yan kungiya dole su suna da wannan da take nan game da abin sha wannan tafsiri namu Allah ya tsari mun ji daɗin kwarai da gaske a duk shekarun da ina fita tafsiri zuwa Abuja a ɗaya daga lokutan da nake alfahari da su nake jin daɗi nake burin na ma ne irin wannan yanayin da nan ba matsawa واتقوا أن يكون أيضا cikin almajirai wasu zuwa sai kanci wasu kuma wannan ne kamar kuwa ne ba da kuma al'amma su duniya da kuma wasu aikin wasu kuma sun zama abokan kan zama ne don na ba su za su ba su addu'a Allah ya baka da kai Allah ya yi ya baka a aljihu to Allah rama to alhamdulillah ai wayannan jawaban da kai sun cancanci ma in sake kuma wani addu'a na musamman wayannan bayanai da kai masu taimakawa duk ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi kowa ya ba da gudunmawa ina son gaya muku duk da haka da taimakon masu taimakawa da masu sakawa zaman ku anan ba karamin taimako ba ne domin shi ke karfafa mai tafsiri ga cewa al'umma na suna sauraron abin da ake inda babu da masu ɗaukar ma ba za su ɗauka ba in yazo shi kadai ya sai yin wa'azi zai rushi kadai ka saboda ku ma kun tantance a muku addu'a ta musamman Allah ya saka kai wannan hadin kai da ake bada da haka yan social media da kuke ta kokari a jihun ku da fafuka kuma kuna bada gudumawa ku gudun abin da kuke iyawa Allah ya saka kai sauran masu bada masauki da masu sanyawa a gidan talabijin da rediyo kowa da kowa ya cancanci a yi addu'a ta musamman Allah ya bada lada kuma na san wannan majalisa maluma irinsa matasa abokanansa sahohinsa waɗanda suka zo zauna a wannan wuri suna da yawa saboda haka kuma an amfana da yawa kamar yadda ake amfana da shi ina fata duk Allah ya saka kowa da alkhairi da haka eh, me yiwuwa shekara da zuwa a samu canji eh, yadda adam wannan wuri yake in abubuwa sun tafi da ya kamata ko kuma mu sake cewa mu tabbatar da shi duk ina iya faruwa insha Allah saboda haka muna fata Allah ya zaba a abin da ya zama cewa alkhairi Allah shi albarka ya bawa kowa ladan wannan aiki da ake yi Allah ya karbi azumin mu Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ولك ربنا تقبل منا Wa انت العليم وتب علينا انك التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من